daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe sha ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar burkina faso da kuma chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar da sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. a sauraro barkan saduwa da ku daga nan sashen hausa na mara jamhuriyar musulunci ta iran da ke watso muku shirye kai tsaye daga birnin tehran mashawa adam ne tare da ku a cikin wannan fitarwa ita ce zango ta farko a wannan rana ta litinin da fatan an tashi lafiya abubuwan za mu gabatar muku da da Allah a cikin shirin namu su ne labarun duniya da dumadumin su muna kuma ɗauke da sharhin bayan labarun daga nan za mu kawo muku shirin nan na kokon sai kuma ku ji shirin nan na duniyar mu a yau sannan mu karkare da shirin nan na lafiya da fatan za ku kasance tare da mu. Labaran duniya da farko ga kaninsu. iran ba za ta taɓa yin tattaunawa a kan dakatar da tace sinadarin uranium a cikin gida ba isra'ila ta kai hari a kan unguwar zahiya da ke birnin beirut uganda ta sanar da kawo ƙarshen ebola da ta ɓarke a ƙasar to yanzu sai a gyara zama domin aji cikakkun labarin duniya Takht Ravanji wanda shine mataimakin ministan harkokin wajen Iran ya ce Iran ba za ta taɓa yin tattaunawa a kan dakatar da ta ce sanadarin uranium ba. Mataimakin ministan harkokin wajen mai kula da bangaren siyasa ya bayyana cewa ko kaɗan ba a bijiro da batun dakatar da ta ce sanadarin uranium na Iran ba ko kuma batun makamai masu linzami. Mataimakin ministan harkokin wajen na Iran. ya tabbatar da cewa waɗannan batutuwa guda biyu wato dakatar da ci gaba da tace sinadarin uranium da kuma makamai masu linzami wani jan ne da jamhuriyar musulunci ta iran ta shata da kuma ba za ta taɓa bari a ƙetara ba kuma ba za ta bari a buɗe tattaunawa ma a kansu ba kwamitin da yake kula da tsaron ƙasar da kuma siyasar waje a majalisar shawarar musulunci ta a ƙarƙashin jagorancin ɗan majalisa ibrahim rizai ya yi taro a ranar lahan da ta gabata inda aka gayyaci mataimakin ministan harkokin wajen domin jin ta bakinsa akan abubuwan da suka faru a tattaunawa da ake yi wace ba kai tsaye ba da ƙasar amurka rizai ya faɗa wa 'yan jarida cewa taktara banji ya kaddamar da rahoto a kan yadda tattaunawar take gudana a wato tsakanin iran da amurka da kasar oman take shiga tsakani hakanan kuma ya ce tace sanadarin radio a cikin gida wani jallayi ne da ba za a tsallake shi ba iran da rasha sun jaddada muhimmancin yin aiki tare a fagen kiwon lafiya ministan kiwon lafiya na jamhuriyar musulunci ta iran muhammad rizal zafar Kande, ya tattauna hanyoyin bunƙasa aiki tare a fagen kiwon lafiya da mataimakin ministan kiwon lafiya na tarayyar rasha ministan na iran dai ya yi wannan tattaunawar ne a jiya lahadi inda suka taɓo fage da dama fagagi da dama da suka haɗa yadda za a bunƙasa alaƙa ta ɓangaren kiwon lafiya da tarayyar rasha nisan na iran ya kuma ce a baya ƙasashen biyu sun cimma yarjejeniya wacce a wannan lokacin ake son bunƙasa ta muhammad riza ya kuma bayyana yadda ƙasashen biyu suke da kayan aiki masu yawa a fagen magance cutuka masu yaduwa da waɗanda ba su yaduwa hakanan kuma a fagen yin magunguna shi kuwa mataimakin ministan kiwon lafiya na tarayyar rasha olog silgi ya tabbatar da cewa ƙasarsa a shirye take ta bunƙasa aiki da jamhuriyar musulunci ta iran a fagen musayar ɗalibai da kuma da zance-zance da bincike a fagen ilimin likitanci ƙasashen biyu dai sun kafa kwamitin haɗin gwiwa na yin faɗa da cutuka masu yaɗuwa da zai taka rawa mai girma wajen magance cutuka. To waɗannan labaran sa zo muku ne dai kai tsaye daga nan sashen Hausa na mara jamhuriyar musulunci ta Iran. Haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta kai hari akan unguwar Zahiya da ke birnin Beirut. Jiragen yakin haramtacciyar ƙasar Isra'ila sun kai hari a yankin Hangara da ke unguwar Zahiya a cikin birnin Beirut. yankin da jiragen yakin na 'yan sahiyoniya suka kai wa har yana cike da mutane da kuma wasu makarantu guda biyu Jihar yakin na haramtacciyar ƙasar isra'ila sun harba makamai masu linzami har guda uku da hakan ya haddasa tashin gobara a sanadiyar wannan harin an sami shahidi ɗaya yayin da wasu da dama suka jikata a ranar ɗaya ga watan afrilu ne dai sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka kai wani har ya unguwar zahiya wanda yi sanadiyar shahadar mutane guda hudu da kuma jikatar wasu mutanen da dama tun bayan tsagaita wutar yaƙi a ranar 27 ga watan wato ga watan da ya shuɗe haramtacciyar ƙasar isra'ila ta keta wutar yaƙi fiye da sau dubu biyu ganawar da aka yi tsakanin shugaban da ke tafiyar da sha'anin mulkin ƙasar syria aljulani julani da kuma wata jami'ar ƙasar amurka ya tabbatar da cewa siriya ba za ta cutar da tsaron haramtacciyar ƙasar isra'ila ba barbara Leif, tsohuwar mataimakiyar sakatare harkokin wajen amurka mai kula da harkokin gabas da tsakiya ta tabbatar da cewa shugabar kwankwariya na siriya muhammad ajulani ya bayyana fahimtar matsalolin tsaron haramtacciyar ƙasar isra'ila a cewarta hakan ya zo ne dai a wata ganawa tsakanin lif da aljulani a birnin damascus jim kaɗan kafin ta bar makaminta lif ta bayyana tsaron a matsayin wato taron a matsayin mai kyau kuma mai amfani har ila yau lif ta yaba da hanzari da kuma dabarar da shari'a yake bi wajen tunkarar al'amura a yankin tana mai cewa yana neman kulla kyakkyawar alaƙa da ɓangarorin yankin a uganda an sanar da kawo ƙashen cutar ebola ta ɓarke ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasar uganda ta sanar da cewa an kawo ƙarshen ebola da tabulla a ƙasar bayan da aka ɗauki kwanaki 42 a jere ba tare da an sami mutum ɗaya wanda ya kamu da ita ba a wani bayani da ya fito daga hukumar kiwon lafiya ta duna who ta bayyana cewa a lokacin ɓullar cutar an gabatar da mutane goma sha hudu masu ɗauke da ita an tabbatar da sha biyu daga ciki sai kuma wasu biyu da ba wato da ba su kamu da cutar ba a yankin yammacin afirka dai ebola ta kashe fiye da mutane dubu goma sha ɗaya tsakanin shekara ta dubu biyu da sha uku zuwa ta dubu biyu da sha shida. To madalla yanzu sai a gya zama domin a jerin shirye da muka yi muku tanadi da suka hada da shirin nan na ko kun san bayan an ji sharhin bayan labaru kenan sai kuma shirin nan na duniyar mu a yau sannan karkare da lafiya sai da kula kuma da haka muke ban kwana da ku. sharhin zai dubi ne dangane da irin sabbin matakan da isra'ila take dauka wajen ci gaba da aiwatar da kisan kyashi a kan al'ummar yankin zirin gaza tun bayan da ta yi fatali da yarjejeniyar tsakai da buɗe wuta a yakin da take kaddamarwa a kan al'ummar yankin zirin gaza a cikin lokutan baya bayan nan da duniya ta shaida yadda isra'ila take amfani da ƙarfi wanda ya wuce dukkanin hankali na mai tunani wurin kaddamar da munanan hare-hare a kan yankin zirin gaza kuma irin yadda take amfani da wasu hanyoyi da kuma yadda take yin amfani da wasu makamai waɗanda ba a saba ganin irin su ba wajen kaddamar da irin waɗannan harhare musamman ma dai makamai waɗanda suke kona a cikin ɗan adam don banda isra'ila ta yi fatali da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a yakin da ake yankin zirin gaza banda ta ƙi kammala aiwatar da yarjejeniyar suka ta buɗe wuta ɗin da aka rataba hannu a kanta tsakanin ta da hamas da kuma sauran bangarori masu shiga tsakani na katar da masar inda yarjejeniyar ta kunshi matakai wanda kuma isra'ila ta yi fatali da ita ne tun daga mataki na farko isra'ilan ta yi amfani da wannan damar wajen sake dawo da har-haranta kan al'ummar yankin zirin gaza da sunan yunkurin kubutar da yahudawan isra'ila da ake garkuwa da su a cikin yankin zirin gaza duk wadda ca dai dukkanin abubuwan da suka shafi waɗanda ake garkuwa da su da kuma batun sakin fursunoni na palestinawa da isra'ila da take tsare da su suna cikin yarjejeniyar da aka rattaba mu hannu wanda kuma dukkaninsu ana aiwatar da su ne mataki bayan mataki kuma wannan shine abin da hamas ta tabbatar a cikin bayanan da ta yi bayan aiwatar da wannan yarjejeniya a matakin farko inda ta saki dukkanin yahudawan da wannan yarjejeniya ta ambata a mataki na farko wanda kuma duniya ta shaida yadda hamas din ta aiwatar da wannan yarjejeniya ba tare da wani nakasu ba duk wadda sha dai isra'ila tun tashin farko ta yi yunkurin kawar da wannan yarjejeniya da fakewa da wasu dalilai dangane da yadda hamas din ta bayar da gawar ɗaya daga cikin waɗanda ake tsare da su a yankin zirin gaza wanda kuma isra'ila ta ce ta bayyana ba gawar wanda aka buƙaci karɓa ba ne daga cikin waɗanda ake tsare da su duk wadda sha dai hamas din ta tabbatar da cewa hakan ya faru ne sakamakon yadda isra'ila ta ragargaza wurin da ake tsare da yahudawan kuma yadda aka samu kure wajen mika gawar wannan wani dalili ne da isra'il take neman fakewa da shi domin aiwatar da mummunan kisan kiyashi da kuma tabbatar da duniya da cewa ita ba ta aiki da duk wani alkawali ko kuma wata yarjejeniya wadda ta rataba hannu a kanta da dama daga cikin masana dai sun yi imanin cewa tun daga farko isra'ila ba a shirye take ta aiwatar da yarjejeniyar da aka rataba hannu a kanta ba akwai dalilai da dama waɗanda suke ishara da hakan daga cikin ƙwararrun dalilai waɗanda suke nuna cewa isra'ila ba shirya take ta aiwatar da wani yarjejeniya ba shine yadda tun farko take amincewa a rattaba hannu akan yarjejeniyar har sai bayan da ta fuskanci matsin lamba mai tsanani daga gwamnatin amurka da hakan ke nuna cewa isra'ila ba ta amince da wannan yarjejeniya ba ne don kashin kanta a'a ta yi hakan ne kawai domin daɗaɗawa gwamnatin donald trump wasu daga cikin irin matakan da isra'ila ta daga dauka daga bisani bayan karya wannan yarjejeniya shine kai munanan hare-hare kan bangarori waɗanda suke gudanar da ayyuka na agaji da hakan ya hada har da bangarori na kasa da kasa da kuma na majalisar ɗinkin duniya da yanzu haka akwai rahotanni waɗanda suka fito daga bangarorin majalisar ɗinkin duniya da ke cewa tun bayan fara aiki da yarjejeniya da suka da buɗe wuta ɗin isra'ila ta kashe ma'aikata da dama wanda yawan su ya kai ma'aikata goma sha biyar da suke aiki a bangaren ayyuka na jin kai da kuma ayyuka na likitanci gami da sauran bangarori waɗanda suke ƙarƙashin kulawa ta majalisar ɗinkin duniya wanda kuma dukkanin wannan yana ɗaya daga cikin dalilai da suke ishara da yadda isra'ila ɗin take yin fitali da aiwatar da yarjejeniyar da ta taba hannu a kanta majalisar ɗinkin duniya dai ta gargaɗi isra'ila a lokuta daban-daban to amma irin abin da isra'ila ta riga aiwatarwa ya tabbatarwa duniya da cewa ba a shirye take ta aiwatar da wasu ƙudurori na ƙasa da ƙasa ba kamar da kuma ba ta ɗauki majalisar ɗinkin duniya a matsayin wani bangare wanda yake da tasiri a ta ba balantana ma har ya tilasta mata bin dokoki da ka'idoji na ƙasa da ƙasa baya ga kuma isra'ilan ta yi amfani da wasu hanyoyi waɗanda ba a saba ganin irin su ba shine yin amfani da wasu katafiloli waɗanda suke toka kansu wajen kutsawa a cikin yankin zirin gazan tare da rusa gidaje da kuma nike ƙasa bayan ta rusa rukunin gidaje na falasɗinawa da suka riga suka yi gudun hijira suka ƙaurace wa mahallansu wannan yana ɗaya daga cikin shirin isra'ila na korar falasɗinawa daga yankin zirin gaza da kuma mayar da yankin zirin gaza ya zama ɗaya daga cikin yankunan ta waɗanda take iko da su wannan yana ɗaya daga cikin abin da donald trump ya wa benjamin netanyahu alƙawali tun kafin a zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasar amurka a wa'adi na biyu sannan kuma bayan rantsar da shi ya sake ta wannan buri nasa na fitar da dukkanin falasɗinawa daga yankin zirin gaza tare da laba su a cikin kasashen masar da kuma jordan domin yin amfani da ƙasar yankin zirin gaza wajen gina gidajen caca da kuma wuraren raye-raye da dai sauran abubuwa na masha'a da ya cewa yankin zirin gaza zai kyau da gina manyan katafaren otal-otal domin kuwa yanki ne wanda za a samu riba a cikinsa. dukkanin waɗannan sana daga cikin abubuwa waɗanda benjamin netanyahu yake shirin aiwatarwa ta hanyar ɗaukar matakai na tsananta kai munanan hare-hare a kan al'ummar yankin zirin gaza musamman ma dai yankunan khan yunus da kuma nasirat wanda za a iya cewa a halin yanzu isra'ila ta riga ta gama kakkaɓe waɗannan yankuna baki ɗaya daga falastinawa sannan kuma ta shimfiɗa ikonta a kansu da dama daga cikin masu bin diddigin lamarin da sun yi imanin cewa dukkanin abin da isra'ila take aiwatarwa wani tsararren shiri ne wanda kuma amurka ita ce kan gaba wajen aiwatar da wannan shiri illa kawai isra'ila tana a matsayin wani makami da amurkan take amfani da shi ne wajen aiwatar da wannan shiri na mallake yankin zirin gaza kamar yadda trump ya ambata hakan da bakinsa kasashen yammacin turai musamman ma dai a kungiyar tarayyar turai sun nuna rashin amincewarsu da hakan amma ta hanyar yin allah wadai da kuma banganu na fatar baki amma babu wani aiki wanda suka aiwatar a aikace na taka wa isra'ila birki ko kuma hana ta aiwatar da wannan tsari kamar da kuma matakai da aka ɗauka na gurfanar da isra'ila a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta duniya wanda hakan zai zama wani makami na tsawatar da ita ƙasashen mambobi na ƙungiyar tarayyar turai aksarinsu ba su ɗauki wani mataki na a a gani ba na tabbatar da cewa an aiwatar da waɗannan hukunce-hukunce na kotun hukunta manyan laifuka ta duniya akan isra'ila kuma ake ganin cewa tabbas yin sakaci da kuma nuna halin ko in kula na ɗaya daga cikin abin da yake ƙara ƙarfafa isra'ila wajen aiwatar da waɗannan ayyuka na kisan kiyashi kan al'ummar yankin zirin gaza baya ga kuma da dama daga cikin ƙasashen musulmi na larabawa wanda har inda yau take ba a ga wani aiki a aikace ga bangaren su ba yana ɗaya daga cikin manyan abubuwa waɗanda isra'ilan ta yi amfani da su wajen ƙara faɗaɗa ikonta da kuma yin amfani da ƙarfi maras misaltuwa akan fararen hula da mata wanda ta kashe dubbai daga cikinsu a yankin zirin gaza ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 28 ga watan afrilun shekara ta 2025 wanda ya yi daidai da 30 ga watan shawwal na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 470 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan afrilu na shekara ta 1555 aka kafa wata majalisar malaman addinin kirsa na mabiya ɗariƙar katolika a birnin augsburg na ƙasar jamus ƙarƙashin jagorancin fayil na hudu a karan farko wannan majalisa ta kada ƙuri'a kuma ta amince da 'yancin kiristoci mabiya ɗariƙar protestant tare da amincewa da mayar musu da dukkanin sauran da aka kwace sai dai hukuncin wannan majalisa ba a aiwatar da shi a aikace ba domin kuwa kowa an fitar da wannan hukunci an ci gaba da yaƙi a tsakanin mabiya ɗarikar katolika da kuma protestant na tsawon shekaru a cikin ƙasashen nahiyar turai masu saurare ko kun san cewa shekaru 60 da suka gabata a rana irin ta yau 28 ga watan afrilun shekara ta 1965 amurka ta kai wa kasar dominican harin soji amurka dai ta kaddamar da hare-haren ne akan al'ummar kasar dominican bisa hujja cewa tana kare 'yan kasar waɗanda suke cikin kasar ta dominican kafin harin na amurka dai dominican tana fama da mulkin kama karya na soji wanda ya fuskanci boran al'umma bayan wani rikici kuma wasu daga cikin sojojin kasar sun bi sahun al'umma wajen bijirewa 'yan mulkin kama karya waɗanda suke samun goyon bayan gwamnatin amurka wanda da ƙarshe dai al'ummar kasar ta samu nasarar kifar da mahukuntan kama karya ganin haka sai amurka ta tura sojoji 1,500 da sunan kare 'yan kasar ta waɗanda suke cikin kasar dominican amma bayan ɗan lokaci kaɗan sai ta ƙara tura wasu adadin sojojin kimanin 40,000 zuwa cikin kasar ta dominican da nufin mamaye ta tare da aikewa da manyan jiragen ruwa na yaƙi guda 37 waɗanda suka yi wa ƙasar ƙawanya baki ɗayanta amma sakamakon turjiya wanda al'ummar ƙasar suka nuna da kuma haɗa kai da wasu sojoji waɗanda suka goyi bayan boran al'umma al'ummar dominican sun kori sojojin amurka daga cikin ƙasarsu babu shiri masu saurare ko kun san cewa shekaru 79 suka gabata a rana irin ta yau 28 ga watan afrilun shekara ta 1945 wasu masu ra'ayin kishin ƙasa na ƙasar italiya suka kashe benito mussolini ɗan mulkin kama karya na jam'iyyar fascism an haifi musulini a ranar 20 ga watan yulin shekara ta 1883 a cikin dangi matalauta a arewacin kasar italiya bayan ya kammala karatunsa na jami'a ya koma aikin jarida a ranar 23 ga watan maris ɗin shekara ta 1919 musulini ya yi amfani da tarzoma da hargitsi a kasar italiya domin kirkirar jam'iyyar fascist da kuma ɗaukar matakai waɗanda za su ba shi damar tunkarar mahukunta a kasar da nasarar da jam'iyyar ta samu a sabon shekara ta 1922 musulini tare da amincewa sarkin kasar italiya na lokacin ya zama prime minister bisa la'akari da irin gagarumin karfin da ya samu ya yi amfani da hakan wajen tunkara abokan hamaisa na siyasa sannan kuma a cikin kankanin lokaci ya zama mai karfin fada aji kamar yadda kuma jam'iyyarsa ta fascist ita ma ta zama jam'iyya mafi karfi a kasar italiya da hawan hitler akan karagar shugabancin kasar jamus musulini ya zama ɗaya daga cikin abokansa sannan kuma daga shekara ta 1936 zuwa 1939 sojin italiya sun shiga cikin yakin da aka yi na basasa a kasar spain tare da taimakon jamus da barkewar yakin duniya na biyu a shekara ta 1939 musulini ya bayyana goyon bayan bayansa kai tsaye ga adolf hitler a hukumance kuma bayan shekara guda sojin kasar italiya sun shiga cikin yakin gadan bayan cin nasara da shan kashin da suka yi sarki na kasar italiya ya soke musulini a ranar 25 ga watan yuli na shekara ta 1943 kuma daga wannan lokaci ne manufofin italiya suka ci gaba da sauyawa bayan cire shi an tsare musulini a wani wuri mai tazarar kilomita 100 daga birnin roma fadar mulkin kasar italiya amma aka sake shi tare da taimakon matukan jirgin kasar jamus a ranar 12 ga watan satumban shekara ta 1943 daga wani lokaci ne kuma aka mayar da musulini zuwa munich na kasar jamus bayan ya gana da adolf hitler ya koma milan ya kuma kafa jamhuriya mai goyon bayan jamus a arewacin italiya jamhuriyar musulini ba ta wuce watanni goma sha biyar ba kuma musulini ya gudu bayan da sojojin kawance suka dumfare shi a ƙarshe yayin da yake tserewa sanye da kayayyakin sojin ƙasar jamus benito mussolini an gano shi sannan kuma ya fada a hannun sojojin 'yan adawa a ranar 28 ga watan afrilu na shekara ta 1945 kuma bayan ɗan gajeren lokaci aka kashe shi har lahira. masu saurari kuma san cewa shekaru 50 da suka gabata a rana irin ta yau 28 ga watan afrilun shekara ta 1975 bayan shan kashi da kuma wulakancin da sojan kasar amurka suka gani a yakin vietnam sun fara janyewa daga kasar a ranar 28 ga watan afrilu na shekara ta 1977 bayan turawan mulkin mallaka na faransa sun bar kasar vietnam amurka ta tura sojanta zuwa kasar da sunan yaƙi da yaduwar akidar gurguzu bayan shigar sojan amurka a cikin vietnam an gwabza kasamin yaƙi tsakanin sojan amurka da kuma mayakan ƙasar vietnam waɗanda aka fi sani da vietcong waɗanda suke ɗauke da makamai kuma suke yaƙi da mamayar da ake wa ƙasarsu amma mayakan vietcon sun kai wani samame akan sojin ƙasar amurka kuma sun yi musu mummunar ɓanna tare da zuwan mulkin richard nixon ƙoƙarin kawo ƙarshen sa hannu na sojan amurka ya sami nasara sosai da kuma da ƙarshe a ranar 28 ga watan afrilun shekara ta 1975 ya ba da umarnin janyewar sojin amurka baki ɗaya daga ƙasar vietnam a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da har kullum da yakan yi dubi ne akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na kasa da kasa tare da yin bita a kansu har ma da jin mahangar masana dangane da suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban. A yau shirin da da Allah da zai dubi ne dangane da matsayar da kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ta ɗauka na yin watsi da korafin da isra'ila ta shigar na neman a janye hukuncin da kotun ta yanke na kamo wasu daga cikin manyan jami'an gwamnatin haramtaccen kasar isra'ila din bisa zargin su da aikata laifukan yaƙi akan al'ummar yankin zirin gaza da kuma yadda kotun ta dage akan cewa tabbas za a aiwatar da hukunci akan dalilai waɗanda ta riga ta tattara dangane da aikata laifukan yaƙi da isra'ila ta yi akan al'ummar yankin zirin gaza wannan da shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a kasance tare da mu a cikin shirin tun ba da kotun hukunta manyan laifuka ta duniya wato icc ta fitar da sammaci na a kamo mata firaministan haramtaccen kasar isra'ila benjamin netanyahu da kuma tsohon ministan yaƙi wannan lamari yake ci gaba da dagula lamaran gwamnatin haramtaccen kasar isra'ila musamman maganin cewa wasu daga cikin kasashen duniya sun ce tabbas babu gudu babu ja da baya wajen aiwatar da hukuncin kotun hukunta manyan laifukan ta duniya inda suka sha alwashin cewa za su cafke benjamin netanyahu a duk lokacin da ya kin shiga cikin kasashen su wannan kuwa ya hada hadda wasu daga cikin kasashen turai wanda suka ce sana mutunta hukuncin kotun hukunta manyan laifuka ta duniya da hakan ya hada har da kasar spain da ma kasar birtaniya da ma wasu daga cikin kasashen sannan kuma kasar canada ita ma ta bi sahun kasashen da suke cewa tabbas za su kama jami'an haramtaccen kasar isra'ila da kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ta bayar da sammacin kama su daga ciki kuwa har da benjamin netanyahu matukar dai suka yi gegen saka kafafunsu a cikin kasar ta dukkan waɗannan abubuwa dai suna daga cikin muhimman abubuwan da suka sanya jami'an gwamnatin haramtaccen kasar isra'ila cikin wani mawuyacin hali da hakan ya hada har da manyan kwamandojin soji da wasu janar-janar waɗanda suke da hannu dumu-dumu a yakin kisan kare dangi da isra'ila take yi akan al'ummar yankin zirin gaza domin kowa wannan hukunci na kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ya dogara ne akan aiwatar da ayyuka na kisan kiyashi wanda kuma bisa ga dalilai da aka samu waɗanda suke tabbatar da aiwatar da wannan aiki wanda kuma sojojin isra'ilan musamman ma dai manyan jami'ai daga cikinsu suna da hannu dumu-dumu wajen tsara yadda ake aiwatar da wannan salo na kisan kiyashi akan fararen hula a yankin zirin gaza baya ga kuma da aiwatar da wasu abubuwa waɗanda dukkaninsu kotun hukunta manyan laifukan ta duniya tana kallon su a matsayin ayyukan yaƙi da hakan ya haɗa da tilasta mutane yin hijira daga yankunansu baya ga kuma da hana shigar da kayayyakin agaji da abinci da ruwan sha da makamashi ga al'ummar yankin zirin gaza waɗanda dukkaninsu ayyuka ne waɗanda suke hannun riga da dokoki na 'yan adamtaka baga ga kuma akwai sauran batutuwa da suka shafi kai hare-hare kan asibitoci da makarantu da kuma wurare waɗanda ake gudanar da ayyuka waɗanda suka shafi tsugunar da jama'a wato sansanoni waɗanda ake gudanar da ayyuka na tallafa wa falasɗinawa da suka yi gudun hijira bayan an raba su da muhallansu da dai sauran batutuwa daban-daban waɗanda dukkaninsu majalisar ɗinkin duniya ta riga ta rubuta dogayen rahotanni a kansu wanda kuma kotun duniya ta riga ta amshi waɗannan rahotanni daga majalisar ɗinkin duniya da ma sauran ɓangarori na ƙasa da ƙasa baya ga kuma ɓangarorin da suka shigar da ƙara kan isra'ila a kotun hukunta manyan laifuka da duniya wanda a ƙasar afirka ta kudu take jagorantar wannan shigar da ƙara dukkaninsu suna da dalilai ƙwarara waɗanda suka dogara da su wajen shigar da wannan ƙara da kuma neman a hukunta isra'ila a kan waɗannan laifuka baya ga cewa wasu daga cikin laifukan da isra'ilan ta aikata daga bisani sun tsananta sun mafi muni akan waɗanda aikata a baya waɗanda aka shigar da ƙara ɗin a kanta dukkanin waɗannan abubuwa suna daga cikin abubuwan da suka sanya isra'ila ɗin a cikin wani mawuyacin hali amma sakamakon irin goyon baya ido rufe wanda take samu kai tsaye daga gwamnatin amurka wannan ya sanya isra'ilan ba ta daina aiwatar da irin aikin kisan kiyashin da ta fara yi tun daga ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 ba wanda yake ci gaba da gudana har zuwa inda yau take duk da cewa dai an rataba hannu akan yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a lokutan baya wanda kuma isra'ilan ba ta yi aiki da haka ba maimakon haka ma ta ɗauki wasu sabbin hanyoyi daban na yin kisan kare dangi bayan yin fatali da wannan yarjejeniya don da isra'ila ta yi fatali da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a yakin da ake yankin zirin gaza banda ta ƙi kammala aiwatar da yarjejeniyar ta buɗe wuta ɗin da aka rataba hannu a kanta ta da hamas da kuma sauran ɓangare masu shiga tsakani na ƙatar da masar inda yarjejeniyar ta ƙunshi matakai wanda kuma isra'ila ta yi fatali da ita ne tun daga mataki na farko isra'ilan ta yi amfani da wannan damar wajen sake dawo da hare-harenta kan al'ummar yankin zirin gaza da sunan yankunan kubatar da yahudawan isra'ila da ake garkuwa da su a cikin yankin zirin gaza duk wata dai dukkanin abubuwan da suka shafi waɗanda ake garkuwa da su da kuma batun sakin fursunoni na palestinawa da isra'ila take tsare da su suna cikin yarjejeniyar da aka rattaba mu hannu wanda kuma dukkanin su ana aiwatar da su ne mataki bayan mataki kuma wannan shine abin da hamas ta tabbatar a cikin bayanan da ta yi bayan aiwatar da wannan yarjejeniya a matakin farko inda ta saki dukkanin yahudawan da wannan yarjejeniya ta ambata a mataki na farko wanda kuma duniya ta shaida yadda hamas din ta aiwatar da wannan yarjejeniya ba tare da wani nakasu ba duk wani sha dai isra'ila tun tashin farko ta yi yunkurin kawar da wannan yarjejeniya da fakewa da wasu dalilai dangane da yadda hamas din ta bayar da gawar ɗaya daga cikin waɗanda ake tsare da su a yankin zirin gaza wanda kuma isra'ila ta ce ta bayyana ba gawar wanda aka buƙaci karɓa ba ne daga cikin waɗanda ake tsare da su duk wadda sha dai hamas din ta tabbatar da cewa hakan ya faru ne sakamakon yadda isra'ila ta ragargaza wurin da ake tsare da yahudawan kuma yadda aka samu kure wajen mika gawar wannan wani dalili ne da isra'ila take neman fakewa da shi domin aiwatar da mummunan kisan kiyashi da kuma tabbatar da duniya da cewa ita ba ta aiki da duk wani alkawali ko kuma wata yarjejeniya wadda ta rattaba hannu a kanta da dama daga cikin masana dai sun yi imanin cewa tun daga farko isra'ila ba a shirye take ta aiwatar da yarjejeniyar da aka rataba hannu a kanta ba akwai dalilai da dama waɗanda suke ishara da hakan daga cikin ƙwararrun dalilai waɗanda suke nuna da cewa isra'ila ba a shirye take ta aiwatar da wani yarjejeniya ba shine yadda tun farko take amincewa a rattaba hannu akan yarjejeniyar har sai bayan da ta fuskanci matsin lamba mai tsanani daga gwamnatin amurka wanda hakan ke nuna da cewa isra'ila ba ta amince da wannan yarjejeniya ba ne don kashin kanta a'a ta yi hakan ne kawai domin daɗaɗawa gwamnatin donald trump wasu daga cikin irin matakan da isra'ila ta rika ɗauka daga bisani bayan karya wannan yarjejeniya shine kai munanan hare-hare akan ɓangarori waɗanda suke gudanar da ayyuka na agaji da hakan ya haɗa har da ɓangarori na ƙasa da ƙasa da kuma na majalisar ɗinkin duniya da yanzu haka akwai rahotanni waɗanda suka fito daga ɓangaren majalisar ɗinkin duniya da ke cewa tun bayan fara aiki da yarjejeniyar tsakiyar da buɗe wuta ɗin isra'ila ta kashe ma'aikata da dama wanda yawan su ya kai ma'aikata goma sha biyar da suke aiki a bangaren ayyuka na jin kai da kuma ayyuka na likitanci gami da sauran bangarori waɗanda suke ƙarƙashin kulawa ta majalisar ɗinkin duniya wanda kuma dukkanin wannan yana ɗaya daga cikin dalilai da suke ishara da yadda isra'ila ɗin take yin fitali da aiwatar da yarjejeniyar da ta rataba hannu a kanta majalisar ɗinkin duniya dai ta gargaɗi isra'ila a lokuta daban-daban to amma irin abin da isra'ila ta riga aiwatarwa ya tabbatarwa duniya da cewa ba a shirye take ta aiwatar da wasu ƙudurori na ƙasa da ƙasa ba kamar da kuma ba ta ɗauki majalisar ɗinkin duniya a matsayin wani ɓangare wanda yake da tasiri akan ta ba balantana ma har ya tilasta mata bin dokoki da ka'idoji na ƙasa da ƙasa baya ga kuma isra'ila ta yi amfani da wasu hanyoyi waɗanda ba a saba ganin irinsu ba shine yin amfani da wasu katafiloli waɗanda suke toka kansu wajen kutsawa a cikin yankin zirin gazan tare da rusa gidaje da kuma nike ƙasa bayan ta rusa rukunin gidaje na falasɗinawa da suka riga suka yi gudun hijira suka ƙauracewa cewa mahallansu wannan yana ɗaya daga cikin shirye-shiryen isra'ila na korar falasɗinawa daga yankin zirin gaza da kuma mayar da yankin zirin gazan ya zama ɗaya daga cikin yankunan ta waɗanda take iko da su wannan yana ɗaya daga cikin abin da donald trump ya wa benjamin netanyahu alkawali tun kafin a zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasar amurka a wa'adi na biyu sannan kuma bayan rantsar da shi ya sake nana ta wannan buri nasa na fitar da dukkanin falasɗinawa daga yankin zirin gaza tare da laba su a cikin ƙasashen masar da kuma jordan domin yin amfani da ƙasar yankin zirin gaza wajen gina gidajen caca da kuma wuraren raye-raye da dai sauran abubuwa na masha'a da bai na cewa yankin zirin gaza zai kyau da gina manyan katafaren otal-otal domin kuwa yanki ne wanda za a samu riba a cikinsa dukkanin waɗannan sana daga cikin abubuwa waɗanda benjamin netanyahu yake shirin aiwatarwa ta hanyar ɗaukar matakai na tsananta kai munanan hare-hare kan al'ummar yankin zirin gaza musamman ma dai yankunan khan yunus da kuma nasirat wanda za a iya cewa a halin yanzu isra'ila ta riga ta gama kakkaɓe waɗannan yankuna baki ɗaya daga falastinawa sannan kuma ta shimfiɗa ikonta a kansu da dama daga cikin masu biyan diddigin lamuran da sun yi imanin cewa dukkanin abin da isra'ila take aiwatarwa wani tsararren shiri ne wanda kuma amurka ita ce kan gaba wajen aiwatar da wannan shiri illa dai kawai isra'ila tana a matsayin wani makami da amurkan take amfani da shi ne wajen aiwatar da wannan shiri na mallake yankin zirin gaza kamar yadda trump ya ambata hakan da bakinsa kasashen yammacin turai musamman ma dai a kungiyar tarayyar turai sun nuna rashin amincewa su da hakan amma ta hanyar yin allah wadai da kuma banganu na fatar baki amma babu wani aiki wanda suka aiwatar a aikace na takawa isra'ila birki ko kuma hana ta aiwatar da wannan tsari kamar da kuma matakai da aka ɗauka na gurfanar da isra'ila a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta duniya wanda hakan zai zama wani makami na tsawatar da ita kasashen mambobi na kungiyar tarayyar turai aksarinsu ba su ɗauki wani mataki na a zo a gani ba na tabbatar da cewa an aiwatar da waɗannan hukunce-hukunce na kotun hukunta manyan laifuka ta duniya akan isra'ila kuma ake ganin cewa tabbas yin sakaci da kuma nuna halin ko in kula na ɗaya daga cikin abin da yake ƙara ƙarfafa isra'ila wajen aiwatar da waɗannan ayyuka na kisan kiyashi akan al'ummar yankin zirin gaza baya ga kuma da dama daga cikin kasashen musulmi na larabawa wanda har inda yau take ba a ga wani aiki a aikace ga bangaren su ba yana ɗaya daga cikin manyan abubuwa waɗanda isra'ilan ta yi amfani da su wajen ƙara da ikonta da kuma yin amfani da ƙarfi maras misaltuwa akan fararen hula da mata wanda ta kashe dubbai daga cikin su a yankin zirin gaza to kuma dai ya lamarin yake irin waɗannan ayyuka na kisan ƙari dangi waɗanda suke daidai da laifukan yaƙi wanda majalisar ɗinkin duniya ta fayyace manufofin ayyukan ƙare dangi da kuma ayyukan da ake kira laifukan yaƙi wanda bisa waɗannan dalilai ne kotun hukunta manyan laifukan duniya ta dogara da su kuma ta fitar da sammaci na kame manyan jami'an gwamnati haramtacciyar ƙasar isra'ila da suka haɗa da benjamin netanyahu wani abu ne wanda tarihin duniya ba zai taɓa yafewa manyan ƙasashen duniya waɗanda suka taka rawa ko kuma waɗanda suke da ikon su taka rawa amma ba su ba da hakan ya haɗa da su kansu manyan ƙasashen duniya na turawa da kuma ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki da kuma ƙasashen musulmi da na larabawa. To jama'a masu saurari lokacin da muke da shi da ya riga ya riske mu dole anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da dar Allah za a je mu dauki da wani jigon. to amma kafin wani lokaci mu kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. To a shirin na yau dai za mu mai da hankali ne kan cutar gyambon ciki ko kuma ulsa daya daga cikin cutukan da suke addabar sashen da ya shafi ciki da fatan za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. To marilla kamar da watakila wasanku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan gyambon ciki ko kuma olsa ɗaya daga cikin cutukan da ke addabar sashen da ya shafi ciki sakamakon tafi kama tumbi ko karamin hanji. Ciwon olsa akan iya magance shi ta hanyoyi da dama mafi sauki su ne ta hanyar shan magunguna bisa umarnin likita. To domin tattauna wannan batun shirin a yau ina tare da Dr. Sabo Ahmed, ƙwararren likita a Jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya. da farko kuma ya fara da mana bayani kan abin da ake nufi da ciwon na kwalsa ko kuma gyambon ciki ciwon olka kamar yadda za a iya fassara a hausa a ce jamban ciki ciwo ne da yake zama kamar rauni amma ba wai haka kawai ke farawa a matsayin ciwo ba da dama yana faruwa da samun kwarnafi mai tsanani da kan shafi ko tumbi ko kuma hanji shi sa a turanci akan cewa akwai gastric ulcer akwai duodenal ulcer to wato na tumbi da na hanji kenan kenan jamban kama kafin ya faru akwai abubuwan da sukan fara A cikin bayanin da likita ya yi ya taɓo batun ababen da kan faruwa idan mutum ya kamu da ciwon na olsa. to ko waɗanne ne daga cikinsu? misali akan samu laruran yawan kwannafi wato da tsami da ke tsatsafowa daga cikin tumbin mutum ya ba shi wannan tsamin kamar ruwan batir ne a yi tare da sinadarin da ake shi hydrochloric acid da kuma waɗansu sinadarai na enzymes masu narkar da abubuwa masu narkar da tsoka ba akan ce wasu phosphatic enzymes suna nan da dama to waɗannan abubuwa su sukan na da ciki ko hanji su sa miki sannan abin ya zo ya zama ma mutum matsala ko lokacin mutum ya ci abinci sai in abinci ya je wucewa ta wurin da rauni ke sai ciki ya ta ciwo zuciya ya ta tashi a mutum ya samu ma lokaci rikewan baya sosai a kuma in ya kai ga raunin ya yi girma jini na fita ta za a zama mutum yana yin bayan gida baki kirin wannan shi ne ma bayani ka ke tafiya kan menene gyamban ciki ko kuma septic ulcer ko akwai wani abu da ke haddasa shi wannan ciwon na ulcer wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa eto eh masana sun ce yawanci tsafowar yawon tumbi a shi kan haddasa shi in yawon tumbi ya fito da yawa a tsamin shi a yadda mutum kaftar da yawo a ƙarƙashin harshen shi a baki haka shi tumbin mutum shi ma yana da nan shi yawo kuma na cikin tumbi mai tsani ne yana da zafi to in yayi yawa ya kan iya cin tumbin kansa ya kan kuma iya cin hanji sai ya kawo kuma miki to wannan wani lokaci kan faru saboda yanayi canjin yanayi da aka samu a to wani lokaci an ce kuma cin abu mai yaji ko kuma yawa wato coffee kenan a shi ma yana sa wannan al'amari to a kaɗan daga cikin abun da aka suna sawa kenan amma kuma akan samu wani irin nau'in kamar ƙari a cikin jikin mutum musamman ta wurin hanji mai tsatsafo da wasu sinadarai da ke sa yawon ya karu a wani lokaci ake gastrinomas a in suka fito suka yawa za su iya sa wannan tsamutsamun hydrochloric acid din ya yi yawa to banda na ci gaba zama da yiwuwan ciki yana kawo wannan sannan kuma akwai wata kwayan halitta kwayan ciwo da ake kiranta helicobacter pylori da take ita ma kawo samun wannan gyamban ciki to abubuwa kaɗan daga cikin da ake gani suke kawo kenan shi ta garan cikin yana autar yana yana yawan tashi musamman da daddare inda ciwon ya fi kan kan karanta wani lokaci da daddare sannan kuma cin abinci da yaji akan hana mutum in yana da ulcer ko baya shi a wani zaka ji ana mara kashe di ka da yawan cin abu mai yaji da tsani kara ulcer ya tashi maka ko kuma kai ya sa maka ulcer to duk waɗannan sukan iya faruwa kuma akwai kashin gaskiya to saboda ka osa peptic osa wato gyamban ciki ba ciwo ɗaya ne ba abu ɗaya ne yake kawo shi ba abubuwa da dama suna kawowa amma likita kan iya dubawa bayan ya gane cewa akwai gyamban ciki sannan ya ba da maganin da suka dace wani lokacin kwayan cutar ne ya sa ya haɗa da wato magunguna kamar su antibiotics da suka dace saboda ya kashe kwayan cutar da ake ganin ta sa osa. amma kuma yawan ceciyan banza ne akan kuma wayar mutum kai ya gane me zai ci me bai ci ba kuma kada ya zauna da yunwa cikin shi kuma shi ma kansa rashin cin abinci abinci a kan kari yana kawo ko da mutum zai ci abinci sau hudu ne a rana amma kila ya ci da safe sai kusan yamma zai ya ci da yamma ko da mangari ba ya ci k'a bai kwanta ci kaga wannan bai babu daidaito ana son akalla baya kowane awa shida ne da safe mutum ya ci da rana ya ci da dare kuma wato breakfast lunch and dinner in aka ba da eh, rata da ya dace daidai da daidai da daidai ya fi alheri akan takurawa jiki ko da mutum zai ci mai yawa daga ba ba a so eh, ratin ya dinga zama ba daidaito a tsakani wannan kenan malam malam turukta waɗanne alamu ne haka suke nuna mutum yana fama da shi wannan ciwon na ulsa eh shi ne a turuci muke cewa symptom ba alamun ciwo da shi majinyaci zai koka na farko kaga akwai samun kwanaki ah, mutum wani lokaci ya ci abinci ya ki sauka ah, wani lokaci sai kamar gyatsa sai wani ruwa mai tsani ya dawo baki wani ah, kiran shi acid reflux su ma yana iya zama kamar somin taɓi ko kuma farko-farkon alamun alsa tattun oza na biyu kuma shi ne tashin zuciya tashin zuciya mutum ne ya wuya cika wara baki wasu za su yi amai in tashin zuciya ya damu wani wani bai taɓa jin daɗi ya siya amai in ya amai ya dan tsamu tsama ka tsamin ya bar cikin sai ga mutum ya ji daɗi ya samu nutsuwa na uku ne ciwon ciwon kahon zuci a kahon zuci ba a zuciya ba ne kahon zuci wurin tsakiyar kirji ne abinda da yake wurin shine hanjin da yake ko kuma makoshin da yake saman tubi a mace sai ya gitta wurin kafin ya shiga ya yi ciki cikin tumbin mutum don ka ciwo a kahon zuciyoyi ta suya a shi ma halamun shi ne ko kuma ciwon ciki ma gaba daya mutum ya dinga samun ciki shi yana kullewa wani lokaci abin ana jin shi har baya a banda wannan kuma wani in ya ci abinci ne ciwon ya kan tashi ko da abincin ba tsani wani kuma zai iya cewa sai mai tsani ko mai yaji a wani kuma in je bayan gida zai iya ganin halamun cewa bayan shi ya bari kirin kama an an dama gawayi wannan gyamban ciki ne wato peptic ozan da ya fara jini jin da aka samu rauni ba wuya in aka samu fani sai jini ya tsatsafo shi ne da kiran shi da a turance bleeding ausa to in kafin jinin ya gangaro ya gauri da yawun da mutum ya haɗiya ya gauri zafin ciki ba ya ƙara canja shi sai ya rikide ya zama bakin wani bai gane ma cewa jini bane zai ce kawai bayan gidan shi ya baki zaman gauri ba tare da ya san cewa ma jini ne ya da ya fito eh, ya dan shaɗi ne da ya wuce canja ya zama baki ba a turance muna kira shi millennials waɗannan kaɗan daga cikin alamun jambanci da na mala ah. sai kuma in likita yana dubawa in ya dan laka in yi laka cikin mutum yakan wani lokaci yakan zama sai mutum ya zabu da ce wayo na jin zafi wato tenderness kenan yakan faru amma in wannan gyambon cikin ya yi nisa da wannan da mala. zan kai da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin. ko ana warkewa daga shi wannan ciwon na olsa ko kuma gyambon ciki ga dai likita da bayani. a ana warkewa sosai kuwa ida kuma an warke duk da aka samu rauni aka warke ya akwai tabo ko wurin da wurin da yayi tabo zai saurin tsagawa ko a fatan kenan ka ji rauni ka samu skin olsa wato eh, rauni ko biki a fatan ka in ya warke taban nan bai da karfin wurin da bai da tabo saboda haka mutumin da ya taba yin olsa zai iya warkewa wurin zai yi irin nashi taban da yake yi amma ba wuya kuma wurin sake ɗagawa in mutum ya fara komawa da marasa kyau da zai haddasa min olson tun daga fari to yana warkewa amma yana saurin kuma iya dawa babban abin wahala shine a ce mutum ya canza ɗabi'ar shi da in wannan cikin olson ya tafi ya tafi a kan amince kuma gaskiya hanya ɗaya da ake tabbatar da olsa shine ta hanyar leƙa shi a gan shi karara shine endoscopy amma duk sauran abubuwan da sai dai a dinga kintatin cewa ana zaton olsa ne amma ana so a tabbatar akwai yar waya mai kyamara da fitila a ƙarshen ta da ake microscope za a zira shi ta baki a je har cikin tumbin mutum ko hanji in ya shiga sai a ga inda ulcer yake akan iya gutsuran fatan ulcer ma saboda jiya gwada a tabbatar cewa shi ulcer nan musamman in ya tsufa ya daɗe bai fara neman riki ga zama ba to waɗannan hanyoyi da ake gane shi kenan kuma ciwon yana iya warkewa amma kuma yakan iya kwabewa kuma ya zama a kansa ko ya fashe ko ya rabu wani bangaren jiki ko kuma ta bulbulo da jini. yawa da yake kamar ana magana ne na cikin shi tumbi haka kamar wani lokacin akan yi tiyata ne ko kuma akwai magunguna haka da ake sha na aurke ko kuma ya danganta da karfin shi olsa din ne. Eh, ya danganta da karfin olsa din mataki mataki ne akan ba da magani yawanci kuma a ware mutum kai akan abincin da zai ci da wanda ba zai ci ba. Ah, na biyu akan ba da magunguna da dama da ake sha magungunan ma nau'i nau'i ne akwai su antacid masu rage tsamin ciki akwai masu rage tsatsafo da tsamin kuma da kanshi su ne kamar ah, proton pump inhibitors da h2 antagonist ah, wannan cutar ke na turanci sannan aka yi aiki wani lokaci a tsinka jijiyoyin da suke zabar da tumbi ya dinga tsatsafo da wannan yawo mai tsami ne kuma cutar da tantanin cikin tindi ko hanji amma wannan aikin yanzu bai faya ba faya san shi kamar da ba da ana yawan yi amma gaskiya an rage saboda shi kansa aikin yana zuwa tare da nashi matsalolin daga baya misali mutum a ga cewa miki ya ci tumbin shi ya yawa in aka yanke tumbin mutum zai asarar abubuwa da dama da na halitta ne wanda suke taimaka ma wurin ci maka da cin abinci da kuma narkar da abinci in an cewa mutum tumbi gaba da misali mu ta ɓata mara cikin tumbinsa gaba ɗaya zai zo ya ta fama da kuma karancin jini don a cikin tumbu akwai wani sinadari da ke taimakawa vitamin vitamin da suke taimakawa wajen samun jini wato intrinsic factor na tumbi in babu shi ko ka ci abinci mai vitamin B12 ko balamin ba zai shiga jikinka ba saboda rashin wannan halitta an yanke mutum tumbi inda intrinsic factor ke fitowa to waɗannan abubuwa sukan faru da yawa shi sa zai ba da farin sosai shi wannan operation da ake na na ulcer ko da bagatani ne tsinka jijiya ko kuma eh, yanki shi da ulcer din yake da juna shi da wani bangaren jiki in an samu magunguna da dama masu inganci kan mutum yana da dan cimici na rayuwa abubuwan za su yi kyau to ko waɗanne shawarwari ne jama'a za su amfana da su don kaucewa kamuwa da shi wannan ciwon na ulcer masu neman shawara a wurin likita su je su nemi shawara in kuma ya zama da cewa wanka mutum fa ya karin akwai haɗarin ya kwaɗe gaba ɗaya ya zama babban alamari na uku kuma shi ne mutane su san abin da suke ci kayan da mutum za ka ci a harshen ka ka ji kauri ya dame kana ci bai kamata ka zuba shi a cikin musamman in ka saka da osa ko kuma kana tsoron ka kamu da osa din sa waɗannan abubuwa a ciki to baki ma ya sha wahala ballantana hanjin cikin mutum so wannan matsalolin a kiyaye da su sannan ya ji samu olson a yi sauri a wurin likita kuma akwai shiri da dama a gidajen rediyo a kan ci makan da mutum yake kamata yi ba tare da ya samu wannan larurai da ake kiran su na gyamban ciki ba wato septic ga wannan kira ta kace mala Allah ka ba mu sa kai sama Allah ki ya ci gobe To masu rawo a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan godiya ta musamman ga bakon namu a yau dokta Sabo Ahmed ƙwararren likita kana mai koyar da aikin likita a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya. Masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu, mai sama Allah ya taimake su amu Kai to a gaida likita bokan turai. Thank you.